نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين باهك أقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الله ملوك جنسر كده إيقوان صدقات جرى ورسى يا قدر هذا متشبه da karatun wannan tafsiri namu mai albarka da muke gabatarwa a wannan masallaci namu na tunawa da babban malamin mushak jibril umar jibril wanda aka fi sani da masallacin triumf a nan fage cikin garin kano yau ma allah marukacin sarki ya kaddara za mu ci gaba a yau ranar alhamis shida ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a wannan karatun tafsiri namu na biyar a cikin wannan wata mai albarka idan ba manta ba muna cikin suratu ɓaha a jiya mun kwana akan aya ta ɗari da talatin yau kuma da izinin Allah za mu tashi kan aya ta ɗari da talatin da ɗaya a ƙarshen wannan suratu suratu tsaha ɗin inda ubangiji maɗaukakin sarki yake cewa ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من دهرة الحياة الدنيا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى نعم Ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da cewa wala ta muddanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum kada ka miƙa idanuwanka zuwa ga abin da muka ni'imta su na jin daɗi na dangogi na jin daɗi zaharatar hayatin duniya domin ƙawa ta rayuwar duniya wannan ado din na rayuwar duniya na fi min yi haka ne don mu fitine su mu jarrabe su a cikin abinda muka ba su na jin daɗin duniya wa rizqu rabbika lalle arzikin da yake wajen ubangijinka khairun shine yafi alkhairi wa abqa kuma shine yafi dawwama wa amuru ahlaka bis salati ka umarci iyalanka da yin sallah wasbir alaiha kuma ka jajirce ka dawwama a kanta la nas'aluka rizqa ba ma tambaye ka arzikin da za ka azurta kanka da iyalanka na hannu na mu ne za mu azurta ka wal aqibatu ƙarshen al'amari yana ga masu jin tsoron Allah a nan Allah maɗaukakin sarki yana faɗa ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa kada ya rinka duba zuwa wannan mutanen da suke cikin jin daɗi suke cikin morewa na rayuwa da makamantansu wanda suke fancal-fancal a cikin ni'ima wannan abin da kaga suna da shi ƙawa ce kawai da ado ne na duniya wanda yake gushewa ko mun yi haka ne linaktabirahum bizalik domin mu jarrabe su shi yasa muka ba su duniya kuma kaɗan ne daga cikin bayi wanda ake musu ni'ima a ba su arzikin duniya da ƙawace kawacen duniya kuma su zama suna cikin masu godiya kamar anan ubangiji maɗaukakin sarki yana jawo manzo sallallahu alaihi wasallam hankalinsa cewa kada ya damu ko kuma ya rinka al'ajabi ko ya rinka birge shi na abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ba kafiran makka na kuɗi da dukiya da fancal-fancal da suke yi a rayuwa Allah madaukakin sarki yake umartar manzo sallallahu alaihi wasallam kada ya miƙa idansa zuwa wannan domin wannan dukkan sa'ado ne na duniya da ƙawa ce ta duniya duk abin da ka gani a jikin mutum ko ya samu to zai ƙare kuma Allah murkukin sarki yana ba bayi ni'imarsa ne domin ya jarrabe su sai Allah ya ce azwajan minhum wai suka ce al'agniya masu kuɗi daga cikinsu wai suka ce azwajan minhum dangogin ni'ima waɗanda suke kala-kala mace da namijinsu wa kuma suka ce wasu malamai suka ce kamar ibnu ashur yace azwajan minhum dangane da abin da suke na iyalansu na matansu da maza da matansu domin ita ma mace tana daga cikin ni'ima daga cikin ni'imomi da Allah madaukakin sarki yake ba mutane to kada manzo sallallahu alaihi wasallam ya miƙa idansa da sha'awa da su rinka burge shi domin abin da Allah madaukakin sarki ya bashi na alkhairi ya fi abin da yake wajen su kamar yadda Allah madaukakin sarki a wata aya yake cewa wa laqad ka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim hakika mun ta ayoyi bakwai wanda ake kaiwa da kawo a kansu sune suratul fatiha kuma da alqur'ani mai girma sai Allah ya ce la tamuddanna aynayka ila ma matta'ana bi kada ka rinka miƙa kana kallan kana son abubuwan da muka basu na jin daɗi da kuma ni'imomi na duniya wannan yake nuna kenan duk wani abu da ka gani na duniya bai kamata mutum ya kwalla faransa a kansa ba ko ya kalli masu fantamawa da budawa a cikin duniya su zama su ne model ɗinsa a nan yake samun tsari a nan suke birge shi kayan da suka sa ya sa askin da suka yi ya yi abinda shigon tafiyarsu da maganarsu ya yi wato su zamanto su suke ba shi sha'awa saboda Allah ya ba su wani kuɗi na arziki ko ya musu wata ni'ima ta duniya ko sun ɗaukaka an san su sai zamanto mutum ya karkatar da hankalinsa da kansa a kansu to irin wannan Allah madaukakin sarki yake kobar muminai da yinsa domin duk waɗannan abubuwan bai kai alkhairin da Allah ya ba mutum na imani ba domin abin da yake Allah ya tanadar wa manzansa a ranar tashin alkiyama al'amari ne mai girma kuma ba ya da iyaka wanda ba zai siffantu ba kamar yadda Allah ya ce wala saufa ka rabbuka ba. da sannan ubangiji ka madaukakin sarki zai rinka baka har sai ka yarda shi yasa anan sai ya ce wa rizqu rabbika khairun arzikin da ubangiji ya fika ya fi ya ya fi alkhairi ya fi alkhairi ta hanyar dawwama ya fi alkhairi ta hanyar ni'imar da za ka samu a lahira ba za a kwatanta ta daga ni'imar duniya ba wajen siffarta wajen daɗinta wajen ni'imar lahira ba za ta garwaya ba da wani bakin ciki ko tashin hankali saɓanin duk wani arziki da duk wani ni'ima da duk wani jin daɗi na duniya don haka ni'imar da Allah ya tanadan ma ta lahira ta fi alkhairi ta kowace fuska alkhairin ta shine dawwaman shi yasa Allah sai ce wa abqa kuma shi yafi dawwama domin ita wancan abin da aka ba su sai Allah ya kira shi zahara abin da ake nufi a wata zahara ko kuma zahara a wata kira'a wato abin da zaka talla na furanni na 'ya'yan itatuwa waɗanda in ka kalle su zaka ga idan aka yi shuka shuka ta fitar da furanni furannin ka zuba ido za su rinka ɗaukar birge ka da baka sha'awa amma a kwana a tashi sai kaga waɗannan sun bushe sun zube a ƙasa an share an kai su bola wannan shine ƙarshen dukkan wani kan fulawa ƙarshen dukkan wani kan wani tsiro da aka shuka yake ba da sha'awa to sai Allah ya kwatanta irin wannan rayuwar ta bishiya ta furanni ta fulawoyi yadda daga ƙarshe kai da kanka za a yanke su a share su a kai su bola to haka rayuwar duniya take duk inda ta kai da banƙayi ta kai da ado ta kai da burgewa da ƙarshe za ta yi kwalaf imma dai ta ƙare imma mai ita ya mutu ya basta dole sai an yi ɗayan biyu Allah madaukakin sarki ya musu wannan ne suna kunfi domin ya jarrabe su Allah madaukakin sarki yana tabbatar mana da cewa abin da yake duk abin da gaya ya bayar a duniya da duk wani arziki da mulki da menene to za ka ga cewa Allah ya yi haka ne don jarraba shi yasa a nan Allah madaukakin sarki sai ce arzikin da yake tabbata ni'imar da ya kamata mu dage mu nema daɗin da ya kamata mu ba da himma ya burge mu mu neme shi sau da ƙafa shine daɗi da ni'imar duniya kuma duk yanda ka ga baka samu ni'imar lahira kai duk yanda ka ga baka samu daɗin duniya ba kak wannan abin ya dame ka domin ba komai bane ba shi sai ya zo hadisi ingantacce Umar dan Khattab lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi sallam, ya ce ba zai shiga wajen matansa ba har sai yayi wata ɗaya to yana cikin shigifan nan tashi wannan buktan tashi da aka buga masa inda yake kwana a ciki sai wani lokacin sayyidina Umar ya shiga wannan buktan tasa ya ga gani sai ga yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi fulo da yake kwanciya tabarma ce irin karauni din nan ta tabarma ita ke kwanta a kanta kuma fulansa ya ɗago ne ya tara ƙasa ya shimfiɗa wannan tabarmar ta ƙaba shi ne fulansa a kai in yana bacci ma ruɗu-ruɗu zanen tabarman sai ya fito a jikin shashin jikin fatar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya duba ya ga a ɗakin babu komai sai ta salka wadda aka rataye babu wani abu a ciki babu abin jin daɗi babu wani abu dandanan sayyidina umar ya fashe da kuka manzala sallallahu alaihi wasallam da ya ga sayyidina umar yana kuka ya zo wajen shi ya zauna kuma gashi yana kuka sai sai mayu biki ka ya umar me yake sa ka kuka ya kai umar sai ce ya rasulullah inna kisra wa qaisar fima huma fihi ka duba sarakunan kisra da sarakunan kaisara sarakai na duniya a wancan lokaci kamar yanzu ka ce ka duba fadojin turawan yamma da turawan gabas yadda yake cikakke fada da bilolin da suke zaune da palace din da suke zaune ka duba yadda yake cike da kayan ado da zinariya da shimfiɗu da dawakai da bayi amma kai duba wa anta safa wasan sallahi min kai ne zaɓaɓɓen bayan Allah amma ka duba inda kake kwanci ka duba shigifar ɗakin da kake kwanci a ciki ka duba tabarmar da kake kai manzala sallallahu alaihi wa sallam sai ce ya kalli sayyidina Umar yace a wa fi shakkin anta ya ibn al-khattab shin kana shakka ne kana kokonto ne ya kai dan Umar dan Khattab ula'ika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya yace wayannan wasu mutane ne da aka gaggauta musu jin dadin su aka gaggauta musu ni'imomin su a rayuwarsu ta duniya amma tarba lahum ad-dunya wa lana al-akhirah ya umar yanzu ba za ka yarda Allah ya ba su duniyar ba su fantama su buɗa su yi abin da suke so a duniya na kuɗi da kayan ado da duk abin da za su yi mu kuma Allah ya bamu lahira inna Umar ya goge hawayensa nan take fahimci manzo sallallahu alaihi wa sallam ba abun kuka bane ba da bakin ciki da tashin hankali dan musulmi ya rasa duniya daman ita asalin duniya Allah yana gwangwaje ta ne ya ba da yawa daga cikin waɗanda ma suka kafirce masa yasa Allah ma ya ce mana ba dan dukkan mu zama kafirai ba da sai sanya ka'idarsa duk wanda ya kafirce ma Allah to rufin ɗakin sama na zinariya zai matattakala azurfa da zinariya wajen zamansa na zinariya kaga ƙarshen kuɗi kenan in aka ce mutum zai rufin ɗaki ya yi matattakala ya yi handil na kama matattakalan na na zinariya ya yi kwanuka na cin abinci da cokula ya yi kofuna na zinariya kai ba ma sai an ce ma ba ya ƙure a daɗin duniya domin kenan ya fi ƙarfin komai shi yasa har ta bayu arzikin yana ƙasa an rasa yadda za a yi da shi har aka ɗauke shi aka yi rufi da shi saboda an fi ƙarfin komai to ba dan duk kanmu zama arna ba da Allah haka zai sa saboda Allah ya san zukatanmu in yanzu aka ce da ka zama kafiri ka shi kenan ka zama ƙazamin mai kuɗi ka ga ai kafiran suna da yawa yanzu ma da ba a ba da tabbas ba ake kafircewa ɗin garin neman kuɗin ba tabbas ka je ka cirewa mutane ido ka samu mai kusumbi ka yanka ka kawo kusumbus ka samu mai gwaiwa a yanke shi a fitar da gwaiwa a samu jaki a binne shi da ransa a samu tantabaru a kukkulle idansu a duk gashi nan a yi ta shirka a yi ta tsaki a yi ta zuwa wannan fa ba tabbas mutane suke halakar da kansu don su samu duniya to ina idan akwai tabbaci akwai kwamfamin cewa in ta zama kafiri arziki zai baka za a ka, kuɗi ko ba na wasa ba ba kuɗi irin na ka fita ka nema ba kuɗi na dindindin kai da iyalanka arziki kwantaccen arzikin da baya motsawa kaga wannan yake nuna menene yake nuna kenan manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai guje ma duniya tare da iko a kanta domin yadda ake ganewa mutum mai lafiyayyen zuhudu ne shine in ka samu duniya ka guje mata amma yanzu ba ka da ko sisi dan ka ce ai wallahi na guje wa duniya to a zai yarda asali ma da mun babu ita amma a ce akwai ta kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake samunta ya rinka kyauta yayi kyautar raƙumi ɗari da mutum ɗaya kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake kyautar da duk abin da ya samu ya shiga gida babu komai a hannunsa bai ajiyewa kansa abin da zai ci gobe ba to irin wannan shine kwakwalwar guje ma duniya shi yasa ibnu abu hatib ya rawaito hadisi daga abu sa'id manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna akhwafa ma akhafu alaikum ma yaftahu Allah lakum min zahratil hayatid dunya manzo Allah ya ce mafi tsoron abin da nake tsorace muku ne a zo a buɗa muku adon duniya Shi abin tsoro na a gare su ba talauci nake jiro muku tsoro ba a wata ruwayar lalfakra aksha alaikum ba talauci nake ji muku tsoro ba abin da nake ji muku tsoro shine samun duniya sai sahabbai suka ce wa ma zaharatul hayatid duniya ya rasulullah me zaharatul duniya? qala barakatul ardi ku samu albarkatun ƙasa a samu fetur a samu zinariya a samu abubuwa a samu ni'ima da abubuwa duk ta fitar da tsirrai da kayan noma a samu albarkatu sai kuma a zo a wuce gona da iri kamar yau da yawa daga cikin ƙasashen da suka samu albarkatu na duniya na ƙasa suka zamanto sun samu man fetur sun samu tagulla sun samu zinariya sun samu kayayyakin dai cikin ruwa da na cikin ƙasa wanda Allah ya tanada na su ne arzikin duniya yake kansu ya zamanto kuma sun shagala to samun wannan shine zinatul hayatid duniya samun wannan adan duniya shine musiba sai Allah ya ce li hum fi ay linabtaliyahum domin mu jarrabe su sai Allah ya ce wa amur ahlaka ka umarci ahalin gidansa bis salati da yin sallah wastabir alaiha ka jajirce shine ka dawwama a kanta ai anan Allah madaukakin sarki yana umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam ya tserar da iyalinsa daga wuta na hanyar umarninsu da su tsayar da sallah kuma shi kuma ya dawwama a kanta kaga anan sai zama umarnin da aka wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi umarnin da aka ce al'ummarsa su yi ko kuma ga al'ummarsa ko ga ahalinsa haka aka ce wa amur ahalaka bis salati ka umarci iyalan gidanka da yin sallah wasbir alaiha kai kuma sai aka umarci manzo sallallahu alaihi wasallam da cewa ka dawwama a kanta domin wasbir daga asabri ne aka ƙara harafin ba, to ziyadan harafi yana ƙara ƙarfin aiki a kai shi yasa wasu malamai sai suka fassara da cewa ka dage wajen sallolin nafila da sallolin tahajjudi kai wajibi ne a kansa shi yasa a wata aya Allah yake ce fa tahajjad bihi nafilatan sallata kai a kaddare ka tashi kai tahajjudi wannan wajibi ne a kanka shi manzo sallallahu alaihi sallam sallolin farillan nan da suke mustahabi akan mu sunna ne shi akan sa dole ne shi yasa sai Allah ya ce sabir alaiha kuma nan yana nuna mana da farko sakon ashe mai gida dole sai ya umarci iyalansa da sallah shi yasa Allah madaukakin sarki yake ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku waɗanda kuka yi imani ku tserar da kawunanku da kuma ahalinku matanku daga 'ya'yanku daga wuta ibn abi hatib ya ruwaito hadisi daga umar dan khattab daga zaid bin aslam daga babansa yake cewa mun kasance muna kwana da ni da ya'raf yarfa a gidan umar dan khattab umar dan khattab a kowace lokaci da daddare da yake tashi yana yin sallar dare wani lokaci in bai tashi ba sai mu rinka cewa yau bai tashi ba amma idan ya tashi yana bin ɗakin iyalansa gida-gida ɗaki-ɗaki yana tasar iyalansa matansa da 'ya'yansa yi sallar dare kuma sai rinka karanta wannan ayar yayin da yake zagaya yana tayarwa din yana cewa wa'amur ahlaka bis salati sabir alaiha haka ma aka ruwaito manzo sallallahu alaihi yana yi zai tashi sai ya tashi dukkan matansa da duk 'yan gidansa da bayinsa da suke gida domin yin sallah shi yasa mun zala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yace mu umarci ƴaƴanmu da yin sallah tun suna yin shekara bakwai ɗanka daga shekara bakwai ya kamata kullum ka fito masallaci da shi wa buribuhum wa hum abna'u ashir ku dake su idan suka kai shekara goma wato ɗan shekara goma a ɗanka in ka zo kai sallah ka ga bai zo ba to in ka koma gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dake shi duk wannan daga shekara goma zuwa daga shekara bakwai zuwa goma wanda ya saba da yin sallah a jam'i yaro ta bi jikin shi ta bi tsokarsa har ya girma ya balaga bai balaga wannan ba ta da damuwar cewa ya zo ya bi Allah ko ya yi sallah ko sai ya ta zama jikinsa in bai yi sallah ba zai rinka jin ba daɗi domin wanda sallah ta zama jininsa ta zama tsokarsa sai zamanto kamar mai cin gora ne in lokacin gora ya yi bai ci ba kamar mai shan gadagi ne in lokacin shan gadiginsa bai yi ba duk wani zai ji ba daɗi ya damu ya rinka karkarwa in lokacin sallah yayi gaba ka tashi kai sallah ba to haka ake so sallah ta bi jikin mutum to ashe wajibi ne akan iyaye umarni ne na Allah sai mun tashi mun horar da 'ya'yanmu da matanmu da iyalanmu akan yin sallah kada kai sakaci kada kai zuciya dan bata tashi ba yau matarka ta tashe ta a gobe da jibi da gata kullum ta dawwama a kanta ka tsaya sai ma ta tashi duk wani uslubi na makirci da ƴaƴanka da matanka da za su fitar da shi to ka gane ka gane in ta tafi masallacin koma suke ko kuma ka gane in sun ɗau buta kana tafiya dawowa suke duk irin wannan za ka yi haƙuri ne a kai ka ci gaba domin kai umarnin Allah kake bi sai Allah ya ce la nas'aluka rizqa ba ma tambaye ka arziki waccan sallar da muka umarce ka da ita ita ce ummul aba'isin da ka zo aka aiko ka yi duniya ba wai mu arzikinka ka azurta kanka da iyalanka kai ne ƙoƙarinka da istihadinka da dajiwarka kawai yake sawa a'a muwafaƙa ce ta Allah na hannu narzuku mu muke azurta ka da haka kar wani neman kuɗi da noma da neman sana'a da wani abu na aiki ya shagaltar da kai da barin sallah in kai hata ba kai calculation daidai ba ba kai tunanin daidai ba mai ba da arzikin shine yace ma ka tsaya kai sallah da haka idan sallah ka zo duk wani wanda yake da sana'a ka riƙe ta ka dakatar da ita ka je kai sallah domin mai arzikin shine Allah in ka ce to bari ka yin sallah saboda ga arziki zai wuce sai ka yi asara biyu Allah mai ba da arzikin ya hana ka arrazak kan ya hana ka arzikin kuma ya kama ka da zunubin kin yin sallah amma in ka bar arzikin ka bar neman kuɗin ka bar sana'ar ka rufe shagon ka tafi kai sallah sai Allah ya baka ladan sallah kuma sai ya riƙe ma arzikin in ka zo daman naka ne ya baka shi lokacin da ka dawo shi yasa sai ce la nas'aluka rizqa ba muna tambaye ka danni baka yi arziki ba ko me yasa baka azurta ƴaƴanka da matanka ba asali ma nahnu narzuqu ai idan ka tsayar da sallah arzikinka zai zo ma shi sa Allah wani waje ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda ya ji tsoron Allah lalle Allah zai samu mushi mafita kuma ya azurta shi ta hanyar da baya zato a wani waje Allah ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halitti mutum da aljan ba aljan da mutum ba sai dan su bauta mu ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun sai ce inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ba ma mudhum ba Allah shine mai azurtawa to dan haka arziki a wajen Allah take yasa anan sai ce la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk Imam Tirmidhi da Ibn Maja su ruwaito hadisi daga Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu Allah ta'ala ubangiji madaukakin sarki yana cewa ya ibn adam tafarrak li ibadati ya kai ɗan adam shagaltu da ibadata amla sadaraka ginan ni kuma zan cika ƙirjinka da wadata wa da fatsaraka kuma zan toshe talaucinka haka Allah ya ce ya kai ɗan adam ka shagaltu da ibadata ni zan cika ka da wadatar zuci kuma in toshe ma talauci wa in lam taf'al idan baka yi baka yadda ba ka ki aikatawa ka ki shagaltar da ibadar Allah kawai kai nema ina za ka neman kuɗi daga ina kake nema in za ka samu ɗari biyar sallar azahar ta wuce ko dubu ɗaya ko dubu goma la'asar ta wuce inda wata harka a gabanka ba magana sallah sai harkar nan ta faɗa in ka zamto haka abinda kake yi kenan sai Allah ya ce idan baka aikata ba ya ce mala'atu sadraka shugulan to zan cika kirjinka da shagali in shagaltar da kai kullum kai harkar ka nan lissafi kullum calculation kullum in kaza ya kaza da da na ɓoye kaza zuwa kaza zai zaman kaza wake za a saya a ake kaza za a saya a ajiye eh kaza za a yi da an nemo kaza gabaki ɗayanta kana zaune kawai sai ta ɗauko waya ta buɗe calculator tana ta buga riba in an yi kaza an yi kaza in an yi kaza eh to in kana kai in na siyo kaza kawai Allah ya shagaltar da kai gabaki ɗaya kai zama mashgulun ka shagala da lissafi lissafi da ƙirge ƙirge, da hayaniyar banza walam asud da faƙarata Allah ya ce ko ba zan toshe ma talaucin ka ba Ga shi duk ka shagalci da duniya amma talauci kullum yana nan a kofarka yana nan cikinsa kullum kinkon ya riƙe ta ta kasa kwacewa haka zai dubi misali ya ce na ji banza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kanat duniya hammahu duk wanda duniya ta zamanto shine mafi mahimmanci abin da ta dame shi shine abin da ya fi ba ta mahimmanci Farraƙa Allahu alaihi amrahu to Allah zai raba al'amarinsa za ka ga ba a nitse ki ba wa ja'ala faqrahu baina ainihi kuma ya sanya talaucinsa a tsakanin idanunsa kullum ya rinka jin bai samu ba ko da yana da miliyan dubu amma ya rinka hango mai dubu biyu yana ganin ba a maka komai ba walam ya atihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu ko ba abinda zai zo man na duniya dai sai abinda aka rubuta mishi baka isa ka tsallake ba duk neman ka da duk haɗa maka bajet din da aka yi ma shi za ka tsaya a kansa wa man kanat al akhiratu niyyatahu wanda kuma lahira ita ce niyyarsa ita ce himmarsa jama'a lahu amrahu Allah zai tara mishi al'amarinsa wa ja'ala ginahu fi qalbihi ya sanya wadata a cikin zuciyarsa wa atathu dunya wa hiya razima kuma duniya tana zomar ta zo ma dolan dolanta da ƙasƙantar da kanta ita za ta rinka zuwa ta ce gani arzikin da kanta zai zo sau da niyyar ka lahira sai Allah ya baka arzikin shi wannan yake nuna mana ne babban masifa a duniya ya zama mutum ya zama duk tunaninsa duniya shi yasa daga cikin addu'ar da Allah madaukakin sarki ya sa manzansa yake yana yi a duk unutin da yayi a duk addu'ar da yayi wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablaga ilmina ya Allah kala ka sanya duniya ta zama ita ce mafi girman mu in dai ka ga mun tada jijiyoyin wuya to samu ne in ka ga ana faɗa da mu to kuɗi ne ba a bamu ba in ka ga tashin hankalinmu da masifanmu to akan magana mu. in magana kuɗi ta zo ba sani ba sabo ba ɗa ba wa ba ƙane ba ‘ya'ya ba mata kowanne za a ci mutunci a yi duk abin da za a yi akan kuɗi to wannan shine babban bala'in mutum shine Allah ya ce mutum ya ce wala taj'alud dunya akbar hamina ya Allah kada ka sa duniya ta rufe mana ido ita kawai muke kallo wala mablaga ilmina kuma shine karshen kokoluwan ilimin da tunaninmu da wayanmu da dabaranmu da duk mu ya za mu samu duniya ne ba ya za ka samu lahira ba duk tunaninka da lissafinka da wayanka ya ƙare yadda za ka samu amma ba ka yi amfani da iliminsa ba da wayanka da tunaninka ta yadda za ka samu lahira wannan shine babban ba. Allah ta yashe mu sai Allah ya ce wal littaqwa lalle kyakkyawan makoma a duniya da lahira ita ce aljanna ga wanda ya ji tsoron Allah shi yasa Imam Bukhari ya fitar da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace ra'aytu laylata anna fi dari uqbata bin rafi' a cikin abin da ake nuna mun na mafarki jiya nayi mafarki sai muka sai na ganni kamar muna gidan uqbata bin rafi' wa ana utina bi rutabin min rutabin ibn abbab yace aka zo mana da magada ta dabino ɗanyen dabino aka zo mana da shi daga cikin dabinan ibn qab wannan dabinan ibn qab wanda ya fi kowanne kyau a cikin dabino aka zo mana muna shi. manzo Allah sai ce fa awwaltu zalika sai na fassara wannan mafarkin da cewa annal aqibata lana fid dunya war rif'ata wa anna dinana qabbaba sai na fassara lalle a ƙarshen al'amari na duniya addininmu zai kambama zai zagaya ya shiga ko'ina kuma zai ɗaukaka kuma lalle addininmu zai zamanto mai daɗi yayi yalwa ya zamanto shi ake bi shine abin da ake yayi kaga wal aqibatu din matukar kaga musulmi sun shiga kaskanci sun shiga tashin hankali to kawai sun bar addini in har ba su bar addini ba to suna cikin ɗaukaka suna cikin jin daɗi Allah ka tabbatar da mu a kan tsoronsa sai Ubangiji ya ci gaba da cewa أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع نتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط na'am ubangiji اهتدى sarki sai ci gaba da ba mu labarin kafiran makka wa ƙalu suka ce laula ya tina bi ayatin min rabbi ina ma dai a ce ya zo mana da ayoyi daga wajen ubangijinsa ya zo mana da wata alama da wata mu'ujiza Allah ya ce a walamta a cikin bayyana fi suhufil ula shin yanzu hujja abin da bai zo musu ba daga cikin abin da yake cikin littattafan farko walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi da ce za mu azabtar da su mu azabtar da su da azaba kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam qalu da sun ce rabbana laula arsalta ilaina rasula ya ubangijinmu ina ma ka saukan mana da manzo sanattabi a ayatika sai sannan sai mu bi ayoyinka min qabli an nazilla kafin mu kaskanta wa nakhza ko mu tatse mu laƙanta qul ka ce musu ya manzo sallallahu alaihi wasallam kullum mutarabbisun dukkan masu zira ne fatarabbasu dan haka ku yi jira fa ta'lamuna man ashabu siratis sawi da sannu za ku san suwaye wanda suke kan hanya madaidaiciya wa mani tada kuma suwaye suke shiryayyu wa'anda suka shiryu a nan kamar yadda na faɗa Allah madaukakin sarki yana ba da labari dangane da kafiran makka da suke cewa laula ya atina bi ayatin min rabbihi laula ay halla ya atina muhammadin bi ayatin min rabbihi ina ma annabi manzo sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad ya zo mana daga aya daga wajen ubangijinsa ai bi alamatin dalatun ala sidiqihi fi annahu rasulullah ina ma ya zo mana da wata alama wadda take gasgata abin da yake cewa shi manzon Allah ne ina ma ya zo mana da wannan aya kamar yanda annabawan da suka gabace shi suka zo da ayoyi kamar yadda annabi salihu ya zo da naƙa taguwa annabi musa ya zo da afa sanda annabi isa ya zo da yana warkar da wa'anda suke makafi su gani da kutare ya rayar da matattu irin wannan ayoyin da aka ba annabawa bayyananu wanda suke nuna alamar su annabawan Allah ne ina ma kai manzo sallallahu alaihi wasallam kai ma ka zo mana da irin wannan aya ayoyin ko kuma ina ma ka zo mana da ayoyin da muka ma iktirahi wanda muka faɗa ma cewa mu ga an sauko da tsani daga sama mala'ika ya zo ya tafi da kai ka taka muna kallo ka je sama an baka littafin ka sauko da shi ko kuma mu ga makkaɗin nan gabaki ɗayanta ta zama dausayi ruwa ya rinka bulbulowa a cikin sahara yana kwaranya da baki ɗaya an canza yanayin sahara ya zama laba cikin ruwa da tsirrai ina ma a ce haka ne kaga iftirahi suka yi da abin da suke so sai Allah ya ce awalam ta'atihim bayyinatu ma fi suhufil ula shin ka tambaye shi awalam ta'atihim shin bata zo musu ba bayyanatu hujjoji ma fi suhufil ula abin da yake cikin suhufil ula suhufil ula wasu kace abin da yake cikin alqur'ani shine takardu domin a cikin alkur'ani ya bayyana abin da yake cikin injila ya bayyana abin da yake cikin attaura duk ya faɗi mu'ujizozin da aka zo da su kuma shi kansa alkur'ani a karan kansa mu'ujiza ce mai zaman kanta domin Allah ya sauko shi zuwa gare ka kuma shi kansa ya ya cika mu'jiza wa huwa ummi la yuhsinu alkitaba ummi ne shi bai iya rubutu bai iya karatu ba a samu a tarihi ba ya ji wajen ahlul kitabi sun taba koya mishi karatu an karantar da shi bai da malami amma gashi a cikin alkur'ani ya zo da labaran mutanen farko da na ƙarshe da duk al'ummatan da suka gabace shi kuma ya zo da abin da yake gasgata duk abin da yake cikin injila da attaura alhali bai taɓa leƙa injila da attaura ba kuma ba a taɓa karantar da shi ita ba in ma ya riƙe ta ya buɗa ba zai iya karantawa ba wannan alkur'ani bai zamanto ya zamanto ya tabbata hujja ba su gasgata cewa daga Allah yake ba ko kuma a walam ta'atihim bayyinatu ma fi suhufil ula sai zama suhufil ula abinda ake nufi abinda yazo a injila yazo a ya zo a zabura da dukkan littattafan da Allah madaukakin sarki ya saukar kafin saukar Alƙur'ani. a cikin su akwai karara wanda Allah madaukakin sarki yake bayyanar da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yake bushara da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo a ƙarshen zamani wannan bai isa ba domin dukkan littattafan da suka gabata sun yi itirafi sun tabbatar da zuwarsa sun gaggata annabcinsa amma mutanen makka su gani suke sai an zo musu da irin wannan ayoyin shi ko mu'jizan manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka sha faɗa mu'jizarsa ta ƙare a cikin Alkur'ani. dukkan manzo littafinsa da hukunce-hukuncensa daban mu'jizarsa daban amma manzo sallallahu alaihi wasallam qur'anin shine mu'ujizar tashi kuma shine hukunce-hukuncen annabi Musa wa anzalna taurata fiha hudan wa nur mun saukar da alquran at-taura akwai shari'a da haske da menene ya hukumu bi hannabiyuna allazina aslam duk annabawan da suka gabata a habar ɗin za su yi hukunci da abin da yake injila to wannan kaga injila ta kunshi hukunce hukunce sannan kuma mu'ujizarsa Allah madaukakin sarki yace wa naza yadahu fa idza hiya bayda'u lin naziri irin ya saka hannunsa ya fito ya zama fa alqa asahu fa idza hiya su'banun ya jefar da abinsa ya zama sandarsa ta zama to muciziya wannan duk ne ga littafi ga mu'ujinsa da annabi isa an ba shi injila wanda akwai shari'a a cikinta akwai hukunce hukunce kuma an ba shi mu'ujinsa na ne yana rayar da matacce yana warkar da makahu yana warkar da zabiya to amma shi manzo sallallahu alaihi wasallam mu'ujizarsa ita alqur'anin kanta mu'ujiza ce domin duk da manzo sallallahu alaihi wa sallam da ya da'awar an turo shi da alkur'ani ya yi kira a kansa sadda ya tara mutanen makka dukkansu ya ce in kuna tunani ni na zo na shi an ya ƙulu na fara ba kuna cewa ba ni na ƙirƙire shi ba to kuma ku zo ku ƙirƙiri sura ɗaya daga cikinsa duk ƙanƙantarsa ko matsalantin ƙulhuwallahu ku zo ku ƙirƙirarta bayan ya ce su zo da alkur'anin gabaki ɗaya ya gagara ya je ce su zo bi ashar suwarin minhu su zo da turori goma ko da ƙanana daga allattar kaifa zuwa nasi ku zo da goma wannan ya gagara aka zo aka ce ku zo ma bi ayatin bi suratin sura ɗaya kai aka zo aka ce ma ku zo ma da aya ko guda ɗaya ce kul in kuntum fi raibin ma nazzalna ala abdina atu bi suratin min mithlihi ku zo da sura kwatankwacin shi kada wannan mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi sallam. ashe abinda alkur'ani ya zo da shi ya isa ya zama mu'jiza a wani wajen suka ce wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbi suke cewa ina ma an saukan mishi da ayoyi mu'jizozi daga wajen ubangijinsa a cikin suratul ankabut qul innamal ayatu inda Allah wa innama ana nadhirun mubin kace musu ayoyi kadai daga wajen Allah ne ni ne gargadi ne mabayyani awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim kaga sai Allah ya ce shin bai wadatar da su ba bai ishe su ba mun saukan ma da littafi wanda ake karanta musu inna fi zalika la rahmatan wa zikra qaumin mu'minin kaga alqur'ani shi kansa ya isa ya dauke dukkan mu'jizar da ake nema imam bukhari da muslim suka rawaito manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nabiyin illa wa qad utiya min al-ayati ma amana ala mithlihi al-bashar ba wani annabi daga cikin annabawa Fati Allah madaukakin sarki ya ba shi ayoyin da masu kwatankwacin wannan masu imani na mutane za su yi imani da shi wa inna ma kana allazi utituhu ni kadai abin da ya kasance an bani wahayan auhahu Allah ilayya wahayi ne da Allah ya mun wahayi zuwa gare ni fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yawm al ina fata in zama na fi su mabiya ranar tashin alkiyama kaga mu'jizar ta manzo sallallahu alaihi wa sallam manyan ayoyin da aka bashi su ne alkur'ani mai tsarki wanda mu'jiza ce wadda ba za ta iyakantu ba sun maƙala ta'ala sannan Allah ya ce walau anna ahalaknahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan ai law anna ahalakna haula'il mukazzibin da za mu halakar da waɗannan wanda suke ƙaryata ka qabla an nursila ilaihim hadha ar-rasulul karim kamun mu saukan musu wannan manzan mai girma mu saukan musu da wannan littafin mai girma kafin a aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a saukar da alkur'ani sai aka halakar da su na kanu qalu da sun kasance sun ce rabbana laula arsalta ilaina rasula ya ubangiji ma ina ma kafin ka halakar da mu ka saukan mana da manzo da sai mu imani mu bi shi fa nattabi ayatika min qabli an nadilla wa sai mu bi ayoyinka tun kafin a ƙasƙantar da mu kafin mu taɗe mu laƙanta Allah madaukakin sarki ya san gaibi ya san ƙarya suke nan mu'anadai wanda suke kafirai duk abin da aka saukan musu da ayoyin ma ba za su bu ba domin Allah ya ce walau tun kullu ayatin hatta ya yarawul azabal alim inda za ka zo musu da kowace irin aya ce duk girmanta ka zo musu da ido ba za su yi imani ba sai sun ga azaba sai sun tashi sun ga wuta sai ka ce sai su ce suna so su yi yuton a lokacin za su yi imani ashe duk abin da suka faɗa ƙarya suke in ma an aiko musu da manzan in ma duk abin da aka yi musu ba za su yi imani ba domin Allah madaukakin sarki ya riga ya san halayen wanda yake kafiri mai taurin kai ya san cewa ba zai yi imani ba duk yadda kai da su idan mutum ya toshe kunnensa da barin aikata gaskiya ya toshe zuciyarsa da barin himma wajen ƙoƙarin niyan aikata gaskiya to duk wa'azin da kai ma bai bai ai sai an samu jikin ya hayyau ya shiryu ya daidaitu ƙwalƙwalwar ta amsa kunnan ya ji da himma da dagiyar yin aiki to sai kaga mutum ya tashi ya yi aiki da abin da aka faɗa amma in dama ta zo mu ji ta ne abin da ya ji din ya shiga ta nan ya fita ta nan to ba abin da za duk abin da aka zo man na ayoyi duk abin da aka zo man na dalilai kwata-kwata ba zai ji ba ul sai ce ka ce musu ayya muhammad ka ce ga wanda yake ƙaryata ka wayanda suke saba ma suka ci gaba da kafirci da inadi da taurin kai ga barin dokokin Allah kullum mutarabbisu ai minna wa minkum mu da ku dukkanmu muna zaman dako kowa da kowa da mai wa'azi da waɗanda ake wa wa'azin da ɗaliban ilimin da waɗanda suke sauraro da mu da ku da duk wanda yake ji dukkanmu wata rana muke jira kuma wannan ranar za ta zo in ma yau an gaya ma magana an ce ka bi Allah kai kaza kana ganin kamar tatsuniya ce na ganin kamar giza da ƙoƙi ne tana ganin kamar kawai ta zo mu ji ta ake yi to Allah sai ce a ce ma mu jira fatarabbasu mu jira wannan lokacin ni saurare ta'alamuna man ashabu siratis sawi idan wannan lokacin ya zo to anan za a gane su wane ne yan daidai shi yasa lokacin da aka je lahira da yawa kafirai wanda suke ganin muminai makaskanta za su yi malana lanara rijalar suna na uddu min al ta yaya ba ma ganin wasu mutane wanda muke ganin yan ƙauye ne da ƙiƙai ne ba su gane ba ustaz ana ganin ta sakarai yasa an a kasuwa a wajen aiki da kayan magana ya ce ustaz wato wai baka gane ba baka da waye sai an je lahira mutum ya jira sai ce wannan ustazan waɗannan da muke gani kullum bini bini sallah bini bini masallaci kullum karatu kullum ruko da silla ya muka shigo wuta duk muka duba an tsinke su ba mu gansu ba shin idan mu ne ya mana gizo ba ma gani ko kuma a'a ba wajen zaman mu daya Allah tuni ya tsinke mutanen kirki duk yanda ake raina su a duniya duk yanda ake ganin gidadawa ne duk ake kai komai addini ka da Allah ka kirawo mana wani da ya zo yanzu zai ce Allah ya ce manzan Allah ya ce a kun faɗawa ne a ya ɓata harkar ai yana zuwa zai ce wai gashi kaule da ba'adi ya jawo wannan hadisin ya jawo wannan hadisin a me da ka kawai kai wani shawaraji wani wanda baka fahimci duniya ba dolo biji daje dan kauye soko wanda baka gane rayuwar duniya ko ni marashin arziki ko mai kashin tsiya wanda ba neman arziki kai kawai ya kake nema in ka ce wannan kuɗin ya aka yi na yaya ne to ka ji shi ka shi ya za ku kawo mana wannan mai kashin tsiyar kane shi ya kare a talaucinsa wallahi ko kurtun zuma aka koma shi aka fito da shi ba abin da zai ɗanɗana wannan arziki marashin bai san arziki to duk wanda suke irin wannan maganar suka ce musu to mu dai jira fatarabbasu ai fantazu mu jira da sannu za mu gane wane ne wa sayalamu allazina zalamu ayya munqalabin da sannu waɗanda suka yi zalunci suka zalunci kansu a lahira za su gane wani shaki ne zai rinjaya ko shakka babu masu bin Allah masu tsoron Allah wanda suka tsaya a kan addini wanda suka riƙe musulunci a lahira su ne za su yi farin ciki su za su buɗa su za su fantama, su za su buɗe idanunsu su za ka ga idanunsu yana walƙiya sun fito kamar daren wata yana kwana goma sha biyar suna haske suna ƙyalli an sa musu kambu na sarauta suna cikin annashuwa wa manistada kuma ku da sannu za ku san wane ne yake kan shirya wa yake kan gaskiya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa a wani waje wa ya na hina raunar al'azaba man azallu sabila da sannu za su sani yayin da suka ga azaba wane ne yake kan hanya wane ne ya lissafo ba daidai ba wane ne ya calculation wrong calculation sai ka je lahira to kaga sanin ka a wannan lokacin bai da amfani ka gane ashe duk abin da kai a duniya aikin banza kai kafar wala ka kama burtali ka hau mugunya hanya ba gida zai kawo ka ba inda ka bi ba zai ɗore ba ko ba za ka taɓa gane wannan ba sai da ka je gaban Allah ka ga azaba wuta za ka shiga ganewa ba ta da amfani to kafin a je can ka yi ganewar dole ka yi ganewar da ba ta da amfani ka yi da na sanin da ba za yi ma amfani ba ka yi wayo Allah da ba za a saurare ka ba ka yi kururuwa da ihu da ko kallon ka ba a yi ba yanzu ne kake da lokacin ka yo yuton ka canza domin in ka zo lokacin da Allah yake cewa ka yi alamuna gadan manil kazzabul ashar goban nan makaryata za su san suwa ne ne maƙaryata a shararai maƙaryata za su gane ko kafin wannan lokacin za ka gane mu ba Allah mu kyautata niyyar mu mu dage sai Allah madaukakin sarki ya shirya ta wannan shine karshen suratu baha da izinin Allah kamar yadda muka karanta tun daga wancan azumin zuwa yanzu muka kawo karshen ta yanzu abinda muka faɗa daidai a cikin ta Allah ya ba mu lada abinda muka faɗa na umarni a ciki Allah ka ba mu ikon aiki da shi abinda muka karanta na hannu Allah ka ba mu ikon hannuwa daga shi Allah duk albarkatun da ta tarar Allah ka haɗa mu da shi Allah duk wani abu da ta tsoratar Allah ka raba mu da shi Allah duk alkhairin da ta tanadar Allah ka haɗa mu da shi a lahira duk wani sharrin da aka yi bayani a cikinta Allah ka kare mu daga shi Allah ka sanya ka ba mu ladan abinda da muka faɗa daidai ka yace mana abin da muka yi kuskure da abin da muka yi ganganci da abin da muka yi gurguwar fahimta Allah ka ƙara haskaka kirjin mu fahimci ka kuma ka ba mu ikon aiki da shi kuma ka ba mu ikon karanta shi dare da rana ya Allah ka sa alqur'ani ya zama hujja a gare mu ya Allah ka sa alqur'ani ya zama hujja a gare mu Allah ka sa ya zama shine zai cece mu Allah ka sa mu tsayar da dokokinsa ya zan jalal wal ikram idan muka dawo gobe insha Allah sai mu tashi a suratul anbiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh